manufofi suna da yawa don saboda ni don saboda in ka ce za ka yi mulkin ƙasa kenan duk abin da ya shahi ƙasa sai ka kula da shi za ka kula da al'umma za ka kuma za ka kula da cinta da shanta da kiyaye ta da zamanta da dangantakarta da wa'yansu makwabta da zaman ita jamhuriyar Niger zuwa ga 'yan ƙasashe wanda suke makwabtakarta da ƙasashen Afirka da ƙasashen duniya duka. kenan suna da yawa amma a takaice mun maida su kamar mun hoshi goma sha hudu sai in je a gaggauce in gaya miki na farko tsarin mulki mu gyara shi mu shirya shi don yau mun ga shi ne yake kawo yawanci shi ne yake kawo mana cikas na biyu walwalar ɗan adam rayuwar ɗan adam mu kula da shi mu karfafa shi ya zan wato ɗan adam shi ne a gaba shi ne ya komi kuma duk abin da za mu nufa don saboda za mu nemi amfani shi ne abin da ya shahi kotu a zannar da gaskiya a yi aiki da gaskiya a yi amfani da gaskiya ƙasa ba ta yiwuwa in tana zaman zamani sai da lantarki Allah ya ba mu rana Allah ya ba mu iraniyan Allah ya ba mu man fita Allah ya ba mu iska ko da yake ba mu da ruwa masu gudu da yawa ba mu da teku ba mu da kogi da yawa amma za mu yi aiki tukuru ko ta man fetur ko ta rana ko ta iska ko ta iranium ya zan mu aikata shi mu ci amfanin shi 'yan kasar Nijar su ci amfanin shi kuma Afirka ta zamba shi. Gurinmu na hudu karaka karatu. Karatu lallai kana neman ilimi. Ilimi haske ne na zaman duniya wanda yake zai yi ma amfani zai yi ma na gaban ka amfani zai yi makwabcinka amfani zai yi ma ka amfani. Zuwa abin da ya tare lahiya ta jikin mutum wato abin da ake duk lahiya ta yau da kullum daga uwa daga jariri har ya kai ga datti za kai ga tsoho ya kamata a kiyaye da lahiyarsu don nima tsohon minista ne na likita a nan mun san tsarin da za mu yi don saboda ba cikin ɓata lokaci ba harkar likita mu gyaggyara shi kuma akwai zancen noma da kiwo kamar mutum ya tara bisa ɗari rayuwarsu cinsu shansu Kulliya dogara ne da noma da kiwo kenan ku babu wani arzikin da zamu samu in ba mai aiki da noma da kiwo ba wannan na tara shine abin da ya shafi ruwa mu muna cikin sahara amma kasan mu kowa an ya tabbata babu abin da da akwai sai ruwa ruwan nan zamu hiddo shi mu yi aikin gona da shi mu yi aikin kiwo da shi mai aikin gida da shi mu aikin industry da shi kuma ruwan nan ya kamata ya zame mana shi da kanshi jari ne wanda gobe za mu yi amfani da shi za mu sa kuma kowa ya wadata wajen ko ina ya samu ruwa ruwa wanda yake ba mai gurbani ba ba ruwan da zai kawo mutane ciwo ba a goma shi ne abin da ya sa shi tsarin kamar kamfaninnuka enterprise yau duniya ta sake sai da sabon tsari tsarin nan sai dole an nemi masu hannu da zuri ba na daji ba mutanen gida wanda yake za su kafa kamfanoni ko cikin hanyar gona ko cikin hanyar kiwo ko iraniyan kinan dole bai yiwuwa yau sai mun je mun kafa mu da kama mun hori mutane yadda za su kafa kamfanoni na zamani su sai a gida su gyara gida su sai da a daji su sayo su kama mutane gida ba cikin an wahala ba na goma sha ɗaya shi ne mutane ya kamata mata da samari su san ƙasa wannan mata sun yi maza yawa samari kasar su ce an ka ɗauki kamar mutum ɗari a Niger saba'in ba su da shekara talatin yara ne. Kenan ku duk abin da za mu jina da aikin da a ƙasar nan ya kamata mu san abu ne wanda yake zai dangana zai amfani baya. To amfanin bayan nan ba zai yiwu ba da mata sai dole an hore su an sa su cikin kungiyoyi an buɗa musu hanyoyi na zuwa ga banki na zuwa ga wajen likita wajen ilimi komi wanda yake abu ne wanda yake zai kama ma mace da samari hannu don saboda gobe ta zan tahiyar ba wai kullum in mun je gaba mu komo baya ba wajen zancen ku hajiya halima zancen jarida zancen press ya kamata mu wannan kungiyar ke koya da abin wallafa jaridodi da komi da komi za mu sake ta muna so mu sake ta don saboda ba za mu bar wannan abu ya yi haka nan ba sai dole an yi kwance an gyara shi in ba a gyara shi ba ba zai yiwu ba don saboda yau sai ka ga an bi hanyar jarida an yi mutum sheri an bi hanyar jarida an an zargi mutum an bi hanyar jarida a raba kan mutane a raba kan 'yan ƙasa wannan ba shi ba mai jarida yau jarida menene ba don tsegumi ba don rasa kan mutane ba mu na goma sha uku ba zai yiwu ba sai Nijar ta kama gurinta a cikin ƙasar nan. Zama da makwabta da lahiya, zama da hannu gama hannu da hannu da mutanen makwabtanmu wanda suke kusa, mu gama hannu da ƙasashen Afirka, mu gama hannu da mutanen duniya. Ba zai yiwu ba yau a ce diplomasiya mu, diplomasiya ke kurin ta mutanen za su sa kwastum su je su yi zanne a'a muna so diplomasi duka tamu hankalin ta ya juya kuma kokarin ta ya juya wajen yadda za su yi ma ƙasa aiki kaka za a yi aje ƙasashen waje a jawo hankalin mutane su san akwai amfanin da su samu a Nijar kuma akwai amfanin za su kawo Nijar su kawo jari su sa a kasar Nijar in kasar amfanin na ya hito mutanen samarin mu da 'yan matan mu za su samu aiki wannan diplomasi ita ce so muke mu yi don mu lumana afirka mun yi da shakkun babu abin da za a yi sai dole an yi yadda za a yi afirka ta zan kai ɗaya abu da yawa yana iya yiwa a ce mu muke yi kanmu a cikin kasashen afirka akwai abu da yawa wanda yau muka gama kanmu muna iya mu yi shi tun shi hadima a taƙaice kuma a gurguje. kamar manuhohi guda goma sha hudu wanda muka zo muka tsara su suna cikin tsarin mulkin lumana in Allah ya bata mu muna da buri muna da nihi da muke nan muna yi ba gurin mu samu mulki don saboda mu gyara kanmu ba ba gurin don mu raba 'yan ƙasa ba ba gurin don mu cuta samu wani ba muna da mu muna nihi abin da alherin da muke nema a kan alherin nan ya zo ga duk Nijar, alherin nan ya zo ga dukkan Nijar, alherin nan ya zo duk a ƙasar Afirka ko ina bakin mutum yake.